can ina zuwa yanzu kaman da wani wancan geron da nake gani din nan eh, wannan baya ciki ba eh na gane wancan geron da nake ciki eh mm, sai kuma ta sai kuma ta wani bishiya ta can kuma eh, dole sai mun je can wurin nuna maka mm je din ma zai yi dole wannan da yafi eh, bai da abin da ba eh gaskiya a to ai gurin zai yi zuwa ai ana ana ofis din ma ai zuwan da gida da tijo. sai na zo da jallabiya daga wani sai mu shiga mu gani da kyau da kyau ba ba karangi ai wannan yake bubbushe wannan wannan ta tashi kamar ya mutu eh wannan wannan abu ne aya aya in ba feshi ba baya mutuwa baya mutuwa ko noma aka yi ko noma aka yi muka ba mu da feshi ba a babu eh, a kyawun ma ba irin wannan bane ai shi yasa na so ka isa gonan ka gano hmm, yadda tunda dai ka ga daga can eh wancan gero wancan gero yawa daga bakin gero ne abinda eh, ya arewa eh yanzu ga inda yake noma yana daga bakin kunya sannan kuma akwai hanya can zuwa kasar gonar da wancan bakin hanya ne amma yanzu mutum ɗaya zai iya noma can? a ai da safe mutane sun kai shida suka zo yau an nemi kusan kunya tamanin da eh, in an hada da abin da wannan yake zai kai ɗari